وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين kuma ba na neman wani lada a wurinku akan abin da nake isar maku daga ubangiji na lada na baya wajen kowa sai Allah ubangijin talikai baki da ba a wajen waninsa ba